Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da asibahin wannan rana da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. ma'aikatan sashen hausa na radio france international da sauran iyalai na ci gaba da jimamin rasuwar wakilinsu na abuja muhammad kabir yusuf gwamnatin kenya ta yanke shawarar yi wa ma'aikata karin albashi don yayyafa wa zanga-zangar da ake yi a kasar wuta sannan shugaban faransa emmanuel macron ya yi fatani da goyon bayan wasu 'yan takara don yaƙi da nasarar masu tsatsauran ra'ayi to yanzu kuma ga labaran an gudanar da jana'izar wakilin sashen hausa na radio france international a abuja wato kabir yusuf wanda ya rasu cikin daren ranar talata a birnin kano marigayi kabir yusuf ya rasu ne a sakamakon yar gajeruwar jinya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto da abubakar isa dan dago ya aiko mana shekarar mu talatin da biyu wala abin da zan ce masa ya kula da mu ya kula da zumuncin Allah da marayu da suke nan kansa Hajiya Laila kenan uwar gidan marigayi Kabiru Yusuf da Allah ya wa rasuwa a daren ranar Talata bayan wata gajeriyar jiya. Wallahi wa zance masa sai dai Allah ya masa gafara abin da imanin Allah ya masa dan annabi. Annabi ya karbe shi dan aljanna ne wallahi shahada yayi. Allah ya ji kansa. Marigayin dai ya rasu ne jim kaɗan da da wasu daga aikin haji kuma sai da ya raba daren ranar talata yana ganawa da iyalansa. Abdullahi Kabiru guda ne daga cikin 'ya'yan marigayin. Sha'awa abin da ya yi tara shi sai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Buɗar bakin sa kawai yana son annabi. Buɗar bakin sa shekaran jiya ne yake magana ya fi son ya mutu a Saudiya. Har yake mana uh, wa'azi akan bashi. yake cewa bashi ba karamin bala'in abu bane ce cin mutum yake a cikin kabarinsa yan uwa da dangi da kuma abokan marigayi kabiru yusuf dai sun kaɗu matuka da labarin rasuwar tasa alhaji abdulkadir ibrahim galadima shine babban amini gare shi Alhaji Kabiru sai dai a faɗi bayanin hali amma ba mai iya faɗa halinsa ɗari bisa ɗari na kirki saboda kirkinsa ba shi da iyaka hatta wannan masallaci da kake gani shi ya kafa harshashin gininsa har aka gama gininsa aka rufe aka liman duk shi ya yi ana da ci gaba da karɓar ta'aziyya a gidan marigayi kabiru yusuf da ke unguwar kabuga jan jambulo bakar isa dan dago daga kano rp to mu ma daga nan muna fata allah ya gafarta masa ya kuma baiwa iyalan sa haƙuri to a najeriya gwamnatin kasar ta hannu kan yarjejeniyar samowa mai cike da sarƙaƙiya lamarin da tuni ƙungiyoyin addinai da na fararen hula suka fara sukar matakin gwamnatin wannan yarjejeniya ta kunshi tilastawa kasashe masu tasowa bai wa kungiyoyin auren jinsi damar baje kolin su ba tare da wata tsangwama ba don samun tallafin kudade daga manyan kasashen duniya da kuma kungiyoyin ba da tallafi sai dai da yake karin bayani ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare alhaji abubakar atiku gudu ya ce wannan yarjejeniya da kasar ta bawa hannu ta tsaya ne kawai kan harkokin kasuwanci da musayar kudade gudu ta bakin mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Bolaji Adebi bai yi karin haske kan sauran sassan yarjejeniyar da ya kunshi tabbatar da 'yancin masu auren jinsi ba. bayanai daga wata majiya mai tushe na cewa kungiyar ecowas na shirin sake gayyatar kasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar niger kan teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen sabanin da suka samu saboda juyin mulkin da sojojin kasashen suka yi tuni dai sabanin ya sanya kasashen uku na wato a watannin baya yin shelar ficewa daga kungiyar ta ecowas game da haka mun tuntubi farfisa kamilu sani fage masanin siyasar kasa da kasa a nigeria kan yadda ya nazarci yunkurin kungiyar ta kasashen yammacin afirka a gaskiya na farko dai ta zo a makare domin tun da farko ita kungiyar ta kasa fahimtar cewa ita kungiya ce ta ƙasa da ƙasa ba kungiya ce ta soja ba wanda za ta tilasta wa kowace ƙasa ta yi abin da ta ga dama a sannan na biyu kuma ta zo a lokacin da su wa'annan shugabannin sojoji a wannan ƙasar suke samun karɓuwa a cikin gida amma inda za a iya samun sa'a shi shine muddin idan ecowas din a kiran da ta yi ba gindaya wani sharaɗi ba amma idan ta sa sharaɗi cewa za su zo ne a zauna su ba da jadawali wanda za su sauka to wannan zai ƙara aboranta su ya sa su ƙi yarda da al'amarin don haka dai nasarar samun a zauna a tattauna ya danganci ga yadda ita ecowas ɗin ta yi kuma in ta fito da gaskiya babu wani lauje cikin naɗi farfesa kamilu sani fage masanin siyasar ƙasa da ƙasa a najeriya to tun bayan da wani fitaccen ɗan jarida kuma marubucin wasu kafafen yada labarai a burkina faso adama bayala ya bace ranar juma'a 28 ga watan yunin bana ya zuwa yanzu dai babu wani takamaimai labari game da halin da yake ciki balle a ɗauki mataki kan kubutar da shi ga nasir sani da gaban wannan rahoto Adamu Bayala wadda fitaccen ɗan jarida ne a ƙasar ta Burkina Faso ya sha halartar wasu muhawarori a kafofin yada labaru na ƙasar musamman a talabijin kuma ya yi suna wajen caccakar gwamnatin rikon ƙwarya a ƙasar. Ɗan jaridar dai ya ɓace ne bayan da ya bar ofishinsa da misalin ƙarfe biyu na rana a ƙasar a ranar takwas ga watan Yuni a yayin da tun daga wannan lokaci ba a sake samun labarinsa ba ko da kuwa a wayarsa ta hannu wannan ya sanya iyalansa da sauran abokansa na aiki suka shiga cikin zulumi game da yanayin da ɗan jaridar zai kasance a ciki iyalai da yan uwa da abokan arziki sun ba zama hukumomin tsaro da dukkanin cibiyoyi da zummar bincike da ba da sanarwar bacewar tasa amma har zuwa yanzu ba iya samun sahihan bayanai da suka nuna halin da yake ciki ba a fafutukar da yake yi bayala ya sha samun martani a shafukan sada zumunta daga jami'ai da magoya bayan gwamnatin sojin ƙasar ta burkina faso wannan dai ba shine na farko da aka fara batar da waɗanda ke sukar lamirin gwamnatin ƙasar ba domin a baya ma ta batar da wasu wadda daga bisani aka fahimci an jefa su cikin rundunar sojin kasar ce domin su bada tasu gudunmawa a yakin da dakarun kasar ke fafatawa da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da suka addabi kasar. To yayin da zanga-zangar bukatar saukar shugaban Kenya daga mukamin suke ƙara tsananta a ƙasar, shugaba William Ruto ya yi wa ma'aikatan kasar albashir ɗin ƙarin kaso shida cikin ɗari na albashin da ake biyan su. Zanga-zangar dai ta faro ne daga nuna adawa da yunkurin gwamnati na ƙarin haraji zuwa yunkurin tilastawa shugaban sauka daga mukamin sa To sai dai ga wato ga masana siyasar arewacin Afirka irin su Dr. Jafar Lawal na Jami'ar Kampala ta Uganda na ganin cewa da wuya wannan dabara ta shugaban ta kawo karshen zanga-zangar. A gaskiya zai wahala, amma dai wannan ɗin yana da muhimmanci kwarai saboda ya samu sassaucin zanga-zangar. Amma bisa yanda su musamman matasan ƙasar suka fusata kuma ganin yadda abubuwa suka takwarkwace to gaskiya gwamnatin sai ta ƙara yunkuri sosai banda ma wannan tayin albashi al'amura ne sun taɓarɓare ƙasar kwarai su wannan bangare na afirka akwai wayewa sosai musamman ganin baya yadda aka baro baya saboda gwagwarmaya aka yi ta samun yanci ya akwai buƙatar sauye-sauye ne sosai muhimmai wa'inda musamman su matasa za su gani yanayin da zai iya canza rayuwarsu Dr. Jafar Lawal a Faransa yayin da jam'iyyu ke karkare tattaunawar haɗin gwiwa da yakin neman zaɓe gabanin zagaye na biyu na zaben majalisar dokoki ranar Lahadi mai zuwa inda ake ƙoƙarin hana jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi samun rinjaye a zagaye na farko. Shugaba Emmanuel Macron ya kawar da duk wani batu na gwamnatin haɗaka da jam'iyyar France mai ra'ayin riƙau. Ahmad Abba na ɗauke da ci gaban labarin. Kafofin yada labaran Faransa sun ce shugaban ya yi wannan kalamai ne yayin taron majalisar zartarwar gwamnatinsa na ƙarshe gabanin zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki da za a yi ranar Lahadi. Jam'iyyar RN da ke samun goyon bayan wasu jam'iyyu ta lashe zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokoki da sama da kashi 33 na kuri'un da aka kada sai kuma New Popular Front ta masu ra'ayin rikau da ta samu kashi 28 sannan gamayar jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta samu kashe 20 domin dakile nasarar masu tsatsauran ra'ayi da kishin ƙasa a zagaye na biyu na zaben. 'Yan takara 218 suka janye daga zaben da ke tafe domin baya waɗanda suka fi farin jini a tsakanin masu sassaucin ra'ayi da masu tsaka-tsaki damar samun isassun kuri'u da za su kayar da jam'iyyar Eren ta Marie Le Pen. Kuma 130 daga cikinsu sun fito ne daga jam'iyyar da shugaba Macron ɗin ya ce ba zai yi gwamnatin haɗaka da ita ba yayin da tamanin da biyu suka fito daga ƙawancen jam'iyyar da macron ɗin ke jagoranta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kawo yanzu kaso 80 na jama'ar Gaza na matsayin 'yan gudun hijira a sakamakon yadda Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a yankin. Karfe 7 da mintuna goma. lokaci ne na labarin wasanni ga kamis sale ya shigo jaruka ya barka da safiya a yau ne za a raba jadawalin yadda kungiyoyi ko in ce tawagogin kasashe za su fafata a wasannin sharan fage ko ko na neman gurbin zuwa gasar lashe kofin afirka wato afcon idan allah ya kai mu shekarar baki mm. kuma za a yi wannan haɗin jadawali ne a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu inda za a raba kasashe wato arba'in kasashe takwas ne za su shiga wannan wasanni mm. kuma za a raba su zuwa rukuni goma sha biyu ne inda kowane rukuni zai dauki kasashe hudu kuma daga karshe biyun farko waɗanda suka samu nasara a saman rukuni eh. su ne za su samu gurbi yawa za su eh. samu gurbin zuwa wannan gasa mm. duk da cewa sha ɗaya ne daga cikin rukunonin za su samu wannan dama mm. domin a cikon ta sha biyu din morocco za ta kasance a ciki kuma morocco ita ce za ta karɓi bakuncin eh. gasar to ita kai tsaye an riga an bata tikiti to kin ga kenan duk wanda ya faɗo rukuni da ita dole ne ya tsaya tsayin daka don ganin cewa sosai da damar da ta samu zai iya yin fatali da tasa da to wannan za mu jira mu ga yadda najeriya za ta ga gurbin da take kuma kin san wani abin sha'awa a ciki shine dukkanin kasashen da najeriya ke buga wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya ta shekarar 2026 mm. su ma suna cikin wannan wato sun samu nasarar tsallakawa zuwa ga wasannin sharan fagen na zuwa gasar saboda ka za a dora daga inda aka tsaya <laughs> lesotho rwanda afirka ta kudu da zimbabwe mm. to za mu ga cewa ko najeriya za ta haɗu da ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe idan allah ya kai mu wannan lokaci To a ɗayan ɓangaren kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rivers United ce ta naɗa tsohon mai horar da ƙungiyar tawagar ƙwallon ƙafa ta Nigeria Finidi George a matsayin sabon mai horas da ita wannan ƙungiya. Mm. Kin san shi dai Finidi George a watan da ya gabata ne murabus daga matsayinsa a matsayin mai horas da tawagar Super Eagles wata guda bayan da mm. aka naɗa shi wannan aiki. Ai shi ne ya ɗauki kambun <laughs> wanda ya fi kowa shafa ɗan ƙanƙanin <laughs> lokaci. To sakamako yadda bai yi rawar tashi bata tashi da da kyau ba a jagorancin da yawa kungiyar tawagar ne ya sanya ya ajiye aikinsa duk da cewa dan wasan ya taka rawar gani lokacin wato mai horaswa ya taka rawar gani lokacin da yake buga wasa domin ya taimaka wa tawagarsa ta kasa ta super eagles a shekarar 1994 wajen lashe kofin nahiyar afirka sannan ya samu nasarar lashe kofin zakarun turai da kungiyar kwallon kafa ta ayas a shekarar 1995 mm. sannan kuma ya lashe kofin gasar najeriya wato premier nigeria da tawagar da kungiyar kwallon kafa ta eyimba a shekarar 2023 to kamis anan zamu dakatar da kai sai mun dawo kuma zagaye na biyu alhamdulillah kamar yadda mai sauraro ya sani idan yana bibiyar mu a baya-bayan nan ne rikicin masarauta ya barke a jihar Kano da ke Najeriya bayan da gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Abubakar Yusuf ta dauki aniyar yi wa masarautun kasu wato masarautu kenan gyaran fuska bayan da ta ce an tafka kurakurai a baya. To kazalika gwamnatin jihar Sokoto ma ta dau wannan hanya inda har ta dauki matakin farko na fara zaman sauraron jin ra'ayin jama'a a game da yi wa ikon sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku kwaskwarima lamarin da masu sharhi suke bayyanawa a matsayin hawan kawara da 'yan siyasa ke yi masarautun gargajiya. Tukan haka ne Michael Kudisin ya tattauna da Mustapha Salisu Fernandes ɗan siyasa kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya. Kullum kasan nan abubuwan da ya kamata a ce an sa a gaba ba su ne muke yi ba. Saboda duk lokacin da aka ce an kai lalacewar da waɗanda suke backbone su ne ƙashin baya yeah. wato traditional rulers wanda tun lokacin da colonial masters ma suka zo sun same mu da tsarin mu da shugabancin mu. amma yau a ce wani gwamna don ya zo zai yi shekara hudu ko shekara takwas institution ɗin da ya gada wannan heritage ɗin shi zai zo idan wulaƙantawa ina ganin cewa wannan abu ba abu ne mai daɗi ba kuma kullum wannan abin yana bani takaici yadda ƙasar nan take tafiya sai ka ga wani lokacin kamar za ka cire tsammani da abubuwa za su gyara a ƙasar nan a baya bayan nan matsalar da ta samu asali ne za a ce daga jihar kano da ke tarayyar najeriya inda a lokacin mulkin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje an yi waje da ko kuma an warware rawanin sarki sanusi lamido sanusi sannan kuma da aka dawo aka samu sabon gwamna kawai sai aka waye gari watan tun abin yana kamar watan jita-jita sai ya zama gaske ina ne aka bata hanya to abin da bature yake cewa turon wrong cannot make a right idan an ce ganduje ya yi ba daidai ba ku da kuka zo allah ya muku ni'ima ya baku gwamnati sai ku ja layi tunda an samu cewa wa'annan sarakunan sai a duba a gani emirate ɗin da aka ƙirƙire su ci gaba ne ko ci baya wa'annan sarakunan su kaɗai ake gani suke da boys da za su yi magana a raga maka wani abu ko a rangwanta maka kuma wa'annan gwamnonin duk da suke wannan abin su ma sun ji daɗin wannan sarakunan domin sun san lokacin da ake sarki shi yake da ƙasa shi ne ike wato kamar shi ne halifa a yake ba da kamar masu umarni da kyakkyawan aiki ne ai sarakuna kuma suna hali da mummuna. To kai me kake gani wani take-take ne gwamnatin jihar Sokoto? Ni ban ma so sarkin musulmi ya je gurin ba. Hmm. Saboda shi ike da alaka da al'umma a gurin Allah ma title ɗin nan ya bashi domin yana ɗabbaƙa cewa a yi abubuwan da Allah ya bada umarni a cikin 'yan dakikoki ka shawarci gwamnatin jihar Sokoto to gwamnatin jihar Sokoto ni ba shawarta ta zan ba ya zama dole ta yarbas a wannan abin da ta ɗauku babu magana shi domin wannan abin ba wai Sokoto ishafa ba kuma ai ka ga mataimakin shugaban ƙasa maganar da mun ji daɗi domin ya tauna tsakuwa don a ya ta ji tsoro amma